innal ladhina yastakbiruna an ibadati haƙiƙa wa'anda suka yi girman kai gabarin bautata min gabarin roƙona sayadkhuluna jahannama dakirina da sannu za su shiga cikin nama suna ababen ajiyewa har abada dindindin Allah ya tsare mu annau fani du'a'ul mas'alati shine addu'a ta neman wani abu wa huwa du'a'u talab shine addu'a ta neman wani abu ay talabul hajati shine neman bukatu wa yanqasimu ila thalathati aqsamin ita du'a'ul mas'ala ta kasu kashi uku alƙismul awwalu du'a'ul lahi subhanahu wa ta'ala bima la yaqdiru alayhi illa huwa shine roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da ba wanda yake da ikon ya baka wannan abin sai shi wa huwa ibadatu lillahi ta'ala wannan ma ibada ce ga Allah li'annahu yatadammanu al-iftiqaru ila Allah ta'ala yana kunshe da buƙatuwar bawa zuwa ga mahaliccinsa walluju'u ilai da kuma fakewa zuwa ga Allah wa annahu qadirun da kudircewa a zuciya Allah shine mai iko karimun shine mai baiwa wasi'ul fadli mai yalwar falala war rahama mai yalwar rahama faman da a Allah wanda duk ya roƙi wani Allah a irin wannan fage azza wa jalla bi shay'in da wani abu la ya alaihi illa Allah ba wanda yake da ikon bayarwa sai Allah kamar haihuwa duk duniya in ta taru ba za ta baka haihuwa ba ina fata an gane to da makamancin wannan kamar lafiya ba wanda ya isa baka lafiya sai Allah ba mai azurtawa sai Allah babu mai talautawa sai Allah fa huwa mushrikun kafirun wannan mutum mushriki ne kafiri ne sawa'un kana Madu'u hayyan aw mayitan shin wanda ake roƙon yana da rai ko kuma wato ma'ana ya mutu kuma waɗannan abubuwa da kuka ji malamai suna fada akwai ma masu kudiri irin wannan wani dan uwa yake gaya min wata rana ya kai ɗinki yayi mamaki mawadata ne suke hira ɗaya daga cikin su yake cewa dan uwansa in malam wane ya ga dama zai iya kwace arzikinka yana zaune yana jin su amma kuma shi ya san wannan malamin su ne suke aika masa duk abin da zai ci a rayuwarsa dukkan motsinsa ta taharrukat Allah ne yake mata sassababin wa'annan amma kuma tare da haka suna tunanin zai iya karbe musu arziki bai kuma ya hana kuma kansa kullum su suke wahala da su ya zame musu liability Hata in za a kai matan sanguwa su za su aika mota mai numfashi da kuɗin mai da komai a kai iyalansa da shi kansa unguwa amma duk da haka kuma suna tunanin zai karbe musu arziki Allah ya tsare mu Alƙismu Sani, دعاء الحي بما يقدر عليه رو... إيه؟ دعاء shine wato ma'ana roƙon mutumin da yake raye da kuma abin da zai iya taimaka maka mislu ya fula naskini misali ya ce wani shayar da ni ba ruwa fala shai a fihi to wannan babu laifi wahalan zakariya da Allah yau gidana ba masara ce makamun da kwano kaza wannan babu laifi alƙismu salisu kashi na uku du'a'ul mayyiti awul ghaibi ka roƙi mamaci ko wanda baya nan bi misli haza da irin wannan din fa huwa shirkun wannan shirka ne fa innahu shirkun yin hakan shirka ne kamar da mutum zai tuntube ya ce ya shehuwa ne wani lokacin ma ya ce zo ka zo da kanka tare da cewa ko da fa yana nan shi wanda yake kira din ko da yana kusa da shi ma sai dai waiwaya dan bai san me yake faɗa ba li'anna almayita aw alghaiba domin mutumin da yake mamaci ko wanda baya nan la yumkin an yakuma bi mithli hadha ba zai iya yin wannan abubuwan ba wa du'a'uhu iyahu roƙon da yake wa wannan mutum ko kiransa da yake yi ya dillu ala annahu ya taqidu anna lahu tasarrufan yana da ƙuduri da yarda cewa wannan mutumin yana da wani iko yana da wata dama filkauni a duniya yana iya gudanar da duniya shi ma kamar yadda Allah yake gudanar da ita fa yakunu bi zalika mushrikan to wannan abin da ya wayi gari ya zama mushriki wal iyad billah za mu koma sama wazzabahu kulluhu lillah yanka ma ga baki ɗaya ana yin sa ne ga Allah subhanahu wata'ala yanka ibada ne duk lokacin da za ka yi wani yanka da sunan ibada to lalle ka sani ibada ne sai in Allah ne ya ce a yi manzon Allah ya koyar ya sa nan ba azabuhu izhaqur ruhi shine wato ma'ana fitar wato ma'ana kawar da rai izhaq shine izalatul ruhi kawar da rai bi iraqati dami ta hanyar zubar da jini ala wajhin maksusin a bisa wata fuska keɓantacciya da shari'a ta tsara wa yaqau ala wujuhin yanka yana faruwa bisa fuskoki kamar haka al'awwal an yaqsuda bihi ta'zimul mazbuhi lahu mutum ya nufa dangane da wannan yanka girmamawa ga wanda yake yankan sa wata zalluli lahu da kuma kaskantar da kanka ga wanda za ka yankan dominsa wata ilai da kuma wato wata ilai da kuma wato ma'ana wato kusantar da kanka zuwa gare shi fa ibada to duk yankan da ya sifantu da irin wannan to ibada ne fahaza ibadatun wannan ibada ne la ya kunu illa lillah baya halatta baya kamata baya dacewa a yi shi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala alal wajhi allazi shara'ahu Allah ta'ala bisa fuskar da Allah ya shar'anta wa sarfuhu li ghairi Allah shirkun akbaru irin wannan yanka a yi shi ga wani Allah shirka ne babba da ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika la ka ce da su ya kai wannan annabi mai girma inna salati haƙiƙa sallata wa nusuki da yankana duk da wasu malamai suna cewa da dukkanin ibada tawa shine an nusuk akwai inna kalmar nusuk kuma take ɗaukar ma'anar aikin hajji kurin wa mahayaya da rayuwata wa mamati da kuma mutuwa ta lillah na ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamina ubangijin halittu gaba ɗaya la sharika lahu ba shi da abokin tarayya to da haka kenan dukkan wanda za a ce yau maulidi ya zo zai yanka sa ko ya yanka rago ko ya yanka raƙumi da sunan ibada to ana buƙatar sainin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace ayi hakan tun daga shi an mana ta'arifin definition na yanka a shari'a asani an da bihi ikramu dayf ya zama wato mai yankan yayi ne da nufin girmama baki misali mala aminu ne zai yi baki daga wata jiha ko daga wata ƙasa sai sora go sai yanka domin yi wa wannan bakin liyafa auli walimata wato li'ursin ko kuma wato ma'ana walima ce saboda aure wa na'awi zalika da makamancin wannan to wannan shi ma yana buƙatar dalili fa hadha ma'murun bihi to wa'annan abubuwa abu ne wanda shari'a ta umarni a yi imma wujuban a istihbaban imma umarni na wajabci ko na mustahabbanci liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya kasance yayi imani da Allah imani na gaskiya kuma yayi imani da ranar lahira rana ce ta hisabi da sakamako falyukrim dhaifahu manzo Allah yace girmama bakonsa kaga wannan umarni ne na mustahabbanci ko wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam li abdurrahman bin auf hina tazawwaja yayin da ya aure aulim walau bi shatin kayi walima koda da rago ne kai walima koda da tinkiya ne kayi walima koda da taure ne kayi walima koda da akuya ne wannan umarni ne na wajabci to wannan yake nuna mana wato ashe wanda ya yanka rago domin ya girmama bakinsa yana da dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yanka rago domin walimar aure shi ma yana daga dalili daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala ya ce nazaru kulluhu lillah ba kan ci amin ba mu karasa ba shi asalis an yaqsuda bihi at-tamattu bil akli ko ko a'a malar ramadan Allah ya masa wadata kurin ran nan sai ya je so ragonsa na dubu goma sha biyar kurin dan dai a ji daɗi a gidansa awul littijari bihi ko ku a'a mahauci ne ya yanka domin kasuwanci wa hawi zalika da makamancin wannan fa hadha min qismil mubah wannan yana daga ɓangaren abin da shari'a ta halatta fal aslu fihi al asali a wannan shine halacci da qaulihi ta'ala awalam yarau shin mutane ba su sani ba anna khalaqna lahum haƙiƙa momun halitta musu mimma amilat aidina daga abin da hannayenmu suka aikata in ji Allah an'aman dabbobi na ni'ima wannan muka jibinci halittarsu da hannayenmu in ji Allah wato ba tare da mun nemi taimakon wani ba in ji Allah an'aman muka halatta musu dabbobi na ni'ima fahum laha malikuna kuma su suna masu mallakar wa'annan dabbobi wa zalalna halahum Allah ya ce muka hore musu su ka duba ƙarfin raƙumi ka duba ƙarfin sa amma Allah ya hore wa ɗan adam har yakan iya samun dama ya kayar da shi ya yanka shi fa ko rukubuhum daga ciki akwai wanda suke hawa wa min minha ya'kuluna daga ciki kuma akwai wanda suke yankawa suke ci ashe lokacin da malam ramadan ya yanka rago a gidansa muka zo muka ce haihuwa akai yace ya ce a'a lai ya ce a'a walima za ka yi a'a baki kai a'a kurin na yanka ne domin in ji daɗi ni da iyalan gidana ina muka ce me dalili zai iya kawo mana wannan aya sannan kuma a aikace manzon Allah da kansa ruwaya ingantacciya ya taɓa yanka rago a gidansa bayan ya fita bayan ya fita ya dawo ya ce me ya saura daga wato ma'ana wannan rago sai suka ce kafar baya guda ɗaya ya ce dukkan ragon mun ribace shi amma ban da wannan kafa guda ɗaya to wannan rago manzon Allah ya yanka ne domin a ci a gidansa sallallahu alaihi wasallam ka kenan ibada ko kuma dukkan abin da ya shafi shari'a abu ne da yake buƙatar dalili وقد Yakunu مطلوبا او منهيا Hasba حسب ya kuna wasilatu kuma yana iya kasancewa wato shi wannan hanyar wato ma'ana kasancewa abu ne wanda shari'a take nema ka yi ko an yi tsallake wa ya yakunu matluban aw manhiyan anhu yana iya kasancewa wato ma'ana abu ne wanda shari'a take nema akwai kuma zaka yanka din dan hakan amma shari'a ta hana kamar mutumin da zai shirya wato fati ko kuma taro wanda za a saba Allah ya yanka irin wannan dabba ya ciyar da mutane wannan abu ne wanda shari'a ta hana hasba ma yakunu wasilatu lahu gwargwadon yadda ya kasance ya bi wajen yin wannan abin to shi yasa mala yace wan nazaru kulluhu lillah bakance shi ma ga baki ɗayansa ana yin sa ne ga Allah ba a yin bakance wato ma'ana ga wani Allah ya sa lamba ya sauka ƙasa annabar yutlaqu alal ibadat ana sakin wannan kalma ga ibadu gaba ɗaya almafruda wanda aka farlanta umuman ga baki ɗayansu wa yutlaqu alal nabar al khas ana sakin wannan kalma ga bakance keɓantacce wa huwa ilzamul insanu nafsahu wato nafsahu bi shay'in lillahi azza wa jalla shine mutum ya lazumta wa ya tilasta wa kansa yin wani abu ga Allah kamar sadaka kamar azumi kamar wato sallah da sauran ibadu dai mutum ya wajabta wa kansa wal muradu bihi huna al awwal amma abinda ake nufi a nan shine ibadu fal ibadatu kullu halillahi ta'ala wato ma'ana ibadu gabaki ɗayansu ana yin su ne ga Allah Ya qaulihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi umarni ubangijinka yayi wasiya ubangijinka ya hukunta kar a bautata wa kowa sai shi kadai subhanahu wa ta'ala wal istighathatu kulluha billah kuma neman agaji ga baki ɗaya ana neman sa ne wato ga Allah a wurin Allah ana neman agaji ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa nan ba ya sauka ƙasa al-istighasatu talabul ghawthi shine neman agaji wal inqazi neman tserarwa mina shiddati wal halaki daga tsanani ko hallaka bai halatta mota tana wato ma'ana sitiyari ya kwace maimakon a ambaci Allah a kira wani Allah ko da manzon Allah ne bai halatta ba a wannan bigire na neman agaji Allah kadai za a kira haka lokacin da kai tuntube za ka faɗi Allah kadai za ka kira domin nan mahalli ne na neman agaji wa huwa aksamun shi ma ya kasu kashi kashi al'awwal al-istighasatu billahi azza wa jalla neman agajin Allah mabuwayi da ɗaukaka wa hadha min afdalil a'mali wa akmaliha wannan yana daga cikin mafifitan ayyuka mafi cika wa huwa da'abur rusul alaihi salatu wa salam shine halayen annabawa da manzanni tsira da amincin Allah su tabbata a gare su wa atba'uhum shine kuma wato ma'ana hanyar mabiyansu wa atba'ihim kuma shine wato ma'ana hanyar mabiyansu wa daliluhu qawluhu ta'ala iz tastagisuna rabbakum ka tuna yayin ya kai wannan annabi yayin da kuka nemi agajin ubangijinku a yakin badar kenan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fito shi da rindinarsa mutum ɗari uku da goma sha uku mushirikan makka suka fito su dubu da wani abu Da lokacin da aka yi gaba da gaba kamar yadda riwaya ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bawa ya girgiza wane wannan ta sa ya shiga haima kamar yadda riwaya ta zo ya shiga ya ɗaga hannunsa yana addu'a abubakar ganin haka sai ya biyo shi daga cikin abin da manzon Allah yake roƙon Allah cewa ya Allah wa'annan 'yar jama'a idan ka ba da dama aka yi nasara a kanta ba za a sake bautata maka abin kasa ba kamar da ruwaya ta tabbata har sai da mayafin manzon Allah yana addu'a wato sai da ya faɗi abubakar ya ɗauki mayafin ya lulluɓa masa yana wato ma'ana tasiliya da kwantar wa manzon Allah rai cewa an amsa maka to wannan addu'a da manzon Allah ya a cikin wannan rumfa shine Allah yake ba mu labarinta wannan shine fahimtar ahlus sunna su kuma 'yan shi'a suka ce a'a manzon Allah ya shiga wannan haima ne ya kira abubakar dan ya san in bai haka ba abubakar gudu zai yi a wurin yakin dama ya saba in ana yaƙi ya gudu shi ya sa manzon Allah ya haka to amma babban jahilci da za a tambayi 'yan shi'a kafin yakin badar wani yaƙi aka yi har abubakar ya gudu za a goranta masa yakin badar ne shine yakin farko ko ɗan firamare ya san shi ne yakin farko yakin badar to kaga wanda yake nuna tsantsar jahilcinsu da kuma tsananin ƙiyayyarsu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsare mu to shine Allah yake cewa iz tastagithuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman agajin ubangijinku ya agaza muku a yakin badar fastajaba lakum sai Allah ya karɓa muku addu'ar ku ya amsa addu'ar manzan Allah An mai dukun. haƙiƙa ni mai muku agaji ne mai muku daɗi ne bi alfin minal mala'ikati bi alfin minal mala'ika dubu na mala'iku murdafina ko na, wato ma'ana mutatabi'ina wato wajen sakowa daga sama wasu suna bin juna yatbi'u ba'duhum ba'dan wato shashin su suna biyo shashi asani al-istighasatu bil amwati aw bil ahya neman agajin waɗanda suke da rai ko matattu ghairul hadirin ko ba sa wurin alqadirin ko ba su da iko alal istighasa a bisa su taimaka maka kamar yadda na faɗa mai tuntube ce ya shehuwa ne fa hadha shirkun wannan shirka ne li'annahu la yaf'aluhu domin baya yin hakan shi mai yin hakan illa man ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyan face yana ganin suma ma wa'annan suna da wani iko koyayye fil kauni a duniya fa yaj'alu lahum hazzan min ar-rububiyya ya basu su kasan su na allantaka cewa suma alloli ne qala ta'ala amman yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a ويجعلكم خلفاء الارض اله الله قليلا ما تذكرون الله يجي اما يجيب المضطر وانين يكي امسى وون ديشي قد سننن بقاتا اذا دعاه ياين لا يشي ويكشف السوء وانين يكي ياي ومتاني بلا ايكا دمونا نن ابو بوا ويجعلكم خلفاء الارض wane ne ya sanya ku mama ya halice ku ya sanya ku a cikin ƙasa a ilahumma Allah shi yanzu akwai wani abin bautatawa tare da Allah babu qalilan ma tazakkarun amma kaɗan ne cikin mutane suke wa'astuwa Allah ya sanya mu cikin wa'annan din kaɗan الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين na Alal IstiGasa, neman agajin rayayyu wanda suke alimina suna sane lokacin da aka nemi agajin nasu na kuma suna da iko alal istigasa a bisa agajin fa hadha jaizun wannan ya halatta anati bihim wajen neman taimakon su قال الله musa في قصة موسى عليه السلام فاستغا أنغانيكو واتو الله يكي فاستغاثه الذي من شيعته sai wani daga cikin ƙabilar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi taimakon annabi Musa alallazi min aduwihi a bisa wani daga cikin wato ma'ana aduwihi wato ma'ana maƙiyinsa kuma maƙiyin shi wanda ake yake neman agaji din fawa kazahu Musa sai annabi Musa ya haɗa hannunsa ya masa tunkuɗe shi ai fa jama'a kaffahu fa darabahu bihi sai tattara hannayensa sai doke shi da shi shine wa kaza a larabci a alai kullum sai wannan mutum ya faɗi ya mutu to wannan yake nuna ashe wanda yake da iko a bisa taimakonka kana iya neman taimakonsa arabi'u al-istighafatu bi hayyin ghairi qadirin neman agajin mutumin da yake raye amma ba shi da iko min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwa khafiya ba tare da kayyade cewa yana da wani ƙarfi boyayye ba misal an yastagisa bi mashlulin ala daf'i aduwin hasilin mutum ne duk hannayensa a yanke sai wani ya afko maka sai ka nemi wannan mutumin ya zo ya taimaka maka fa hadha lagawun wa sukuriya wannan wargi ne ba'a ne bai kamata an fahimci wannan abin kuwa wani ne ya zo zai maka kwace sai kuma ga wani ya zo shi hannayensa ma da a yanke ki ko a shanye suke sai ka ce in taimaka maka a kana so ma ka da sa shi cikin shi ma ya shiga cikin wannan bala'in ne bil mustaghasi bihi ga wannan aka nemi agajin nasa fa yamna li hadhihi al illa fa yamna li hadhihi al illa wa li illatin ukhra to da irin wannan da irin wannan dalili da wani dalilin ma daban an hana neman agajin irin wayannan wahiya annahu rubbama tarra bi zalika ghayruhu fatawahama anna li hadhihi mustaghathu bihi wato yace sau da yawa ma igtarra bi zalika ghayruhu lokacin da aka ga mutum ne hannayensa a shanye ka nemi agajinsa to waninsa zai iya ruduwa fatawahama ya ci, anna li hadhal mustaghathu bihi wannan mutum da ake neman agajinsa wa ajizun tare da cewa gajiyayye ne ba zai iya ba anna lahu quwwa khafiya cewa yana da wani karfi na musamman yanqudu biha min shidda ko yunqizu biha min shidda wanda zai iya tserar da wani daga cikin wato ma'ana bala'in da yake ciki bayan ga halin da yake ciki shi kansa yana buƙatar taimako kamar da ake samun irin wannan da dama a irin gari wanda babu tauhidi irin wannan yana faruwa mutum sai ya je wani gurmin daji sai ya zauna shikenan sai a ce ai waliyi ne daga mutane suna ta zuwa wajensa suna ta wahalhalu da sauransu wa jami'u anwa'il ibadati kullu halillah dukkanin ibadu ga baki ɗayansu ana yin su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai rana asabar insha Allah a kafin kiran sallah kamar yadda na faɗakar ɗazu yan uwa da kuke taimakawa domin ci gaban addinin musulunci wato abu ne wanda daman kusan tilas ɗinmu ne to amma kamar da na yi bayani cewa azumi ya doso a sani majalisai da masallatai suna buƙatar tallafi domin gudanar da wato ma'ana ciyarwa da sauransu to da fatan za mu yi amfani da wannan dama gwargwadon abin da Allah ya hore mana mu ga mun sa jarin mu domin rana gobe kiyama mu ɗauki wannan abin da muka sa na jari Allah ya sa mu dace eh, wato shine mutumin da ya faɗo maka zai zale wato ma'ana asali shine mutumin da yake Eh, a jiya yan uwa sun yi bayani akan abin da ya shafi nisfu sha'ban kuma da na ke cewa sai sati mai zuwa yan uwa suke cewa kafin lokacin shi lokacin yayi to kamar da aka sani dai tafiya ta sunna wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora al'ummarsa a kai shine gina abin da manzon Allah ya zo da shi rushe dukkan abin da ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ku je a gidajen rediyo ana ta karanta hadisai to amma dai ga wasu biyar wanda sun fi shahara na zan yi bayani a kansu hadisin farko an anas radiyallahu anhu qala su'ila an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi manzon Allah ayyu sawmi afdalu ba'da ramadana wanne azumi ne ya fi falala ya fi daraja bayan azumin ramadana ƙala sha'aban sai ce wato watan sha'abana ƙala fa'ayyu sadaqatin afdal wacce sadaka ce ta fi lada a wata daga cikin watanni ƙala sadaqatun fi ramadana ya ce sadaka a watan ramadan ta wannan hadisi imamu turmizi ne ya ruwaito shi to sai dai kamar yadda malaman hadisi suka ce a sanadin akwai wani rawi sadaka ibn musa Wani malaman hadisi sun yi maganganu masu zafi a kansa amma dai ga 'yan uwana ɗaliban ilimi wanda suke neman ƙarin bayani sai su koma irwa'ul galil juz'i na uku shafi ɗari uku da casa'in da bakwai da ba'ifu sunanin tirmidhi shafi saba'in da biyu ضعيف الترغيب والترهيب جزء ندى شافي دري اوكو ده شاهد وانا حديثي بي تبت دغا النبي صلى الله عليه وسلم حديث نبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله تتيكا عزمتش شعبان ما في يوان قالت سي عائشة تجي قلت يا رسول الله sai na ce ya manzon Allah ahabbu shuhuri ilaika an suma hu sha'ban yana daga cikin watannin da suka fi soyuwa a gare ka wajen azimtar su watan sha'abana sai manzon Allah ya ce da ita inna ya yaktubu fihi ala kulli nafsin maitata tilka sana ai a wannan wata na sha'abana ne Allah yake rubuta duk ran da za ta mutu a wannan shekara a wannan wata ake rubutawa fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sa'im shi yasa ke ga ina yin wato azumi dan wato ma'ana ajali na ya zo min a halin ina azumi ma'ana ya zama an rubuta ne wato shekarar da zan mutu suna na cikin wanda za su mutu a wannan shekara ina azumi rawahu ya abu ya'ala fi musnadihi abu ya'ala ya ruwaito wannan hadisi a cikin musnad nasa malaman hadisi suka ce yana da illa biyu na farko muslim ibn khalid azanji na biyu kuma akwai suwaid ibn sa'id wa'annan mutane dukkansu malaman hadisi suna tuhumarsu musamman ma yahya ibn ma'in ya tsananta maganganu a kansu wanda yake neman ƙarin bayani sai kuma a silsila a ta'ifa juz'i na goma sha ɗaya shafi 148 zuwa 171 alkismul awwal wato kaso na farko juz'in farko kenan hadisi na uku na shi ne fa eh hadisin bai inganta ba dama muna bayani ne domin mutane su gane duk abin da aka gina akan wannan falala ba ɗaya da ya inganta hadisi na uku وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام من زعل الله يتشي ملائكة جبريل يازمون فقال هذه ليلة النصف نصف من شعبان wannan fa shine wato ma'ana dare na nisfu sha'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar akwai wanda Allah yake yanta su ga barin shiga wuta bi adadi shi'uri ganami bani wato adadin mutanen ya kai yawan gashi na dabbobin bani kal. kabila ce sananniya a madina makiwata to duk yawan dabbobin nan nasu yawan gashinsu shine adadin wanda za a yanta la yanzuru Allahu fiha ila mushrikin sai dai wannan yantawar ba za ta shafi mushriki ba wala ila mushahin haka bata shafi masu gaba da juna ba wala ila qati rahimin babu wanda yake yanke zumunci wala ila musbilin ba wanda wandansa yake wuce idan kafa shi ma bata shafe shi ba to amma hadisin ƙarya ne fakar wato wannan ba za a iya wato ma'ana kafa hujja da shi ba akwai dai wasu hadisan daban wala ila aqil lil walidayhi haka ma bai shafi mai saba wa iyayensa ba wala ila mudminil khamr bai shafi wanda yake shan giya ba to wannan hadisi imamul bai ya ruwaito shi a cikin shu'abul iman a cikin sanadin akwai muhammad bin isa ibn hayyan almada'ini wa huwa maturukun shi kuma ya shahara ga ƙarya a gari duk mutumin garin sun kacewa ne zai ce ai wannan makaryaci ne to da haka malaman hadisi suka ce wannan hadisi ba ba gaskiya bane wanda yake neman ƙarin bayani sai ya koma da ifu targhib wa tarhib juz'i na ɗaya shafi ɗari uku da sha hudu zuwa ɗari uku da sha biyar hadisi na hudu an abdullahi bin amr bin al-as أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة نصف من شعبان الله يكن كل حالته سعدرا نصف شعبان فيغفر لعباده ينا غفر تاو دكا باينسا إلا سنين بند متن بيو مشاهن wanda suke gaba da juna wa katilu nafsin da wanda ya kisan kai imamu Ahmad ya ruwaito wannan hadisi a cikin musnad nasa a cikin sanadin akwai abdullahi ibn lahi'a dan haka da'ifi ne bai inganta ba sai a koma da'ifu targhib wa tarhib juz'i na daya shafi 315 hadisi na karshe shine hadisin ummina aisha radiyallahu anha qalat قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل manzo Allah ya tashi da daddare ya salla fa atala sujuda ya dade a sujada hatta zanantu annahu qubida har sai da na zaci manzon Allah ya rasu falamma ra'aitu zalika qumtu yayin da naga haka sai na firgita sai na tashi hatta harraktu ibhamahu hanna kwato ma'ana girgiza dan yatsan annabi fata harraka sai naga dan yatsan ya motsa farajatu sai na koma wa sami'tuhu yaqulu fi sujudihi sai na ji annabi yana fada a cikin sujadarsa a'udhu bi uzu bi afwika min iqabika ina neman tsarin wato ma'ana azabarka ko ukubarka daga afuwaka maimakon ukuba ya Allah kai min afuwa wa a'udhu bi ridaka ina neman tsarinka dangane da ka yarda da ni min sakatika daga fushinka wa a'udhu bika minka ilaika ya Allah ina neman tsari daga gare ka zuwa gare ka La'usi usi sana'an alaika an takama asnaita ala nafsika ba zan iya yabanka ba sai dai kamar yadda ka yabi kanka ko ba zan iya banka ba kamar yadda kai ka yabi kanka falamma rafa ra'sahu min as-sujudi yayin da ya dago kansa daga sujada wa faraga min ya gama sallah qala sai ce aisha aw ya humaira أزننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاص بك واتو قد واتو wato ma'ana khasa biki shin kina zato ya aisha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ha'ince ki a zananti annani gwadartu biki wa zahabtu fi lailatiki ila gairiki kina zaton zan ha'ince ki a kwananki in tafi wurinki qultu wallahi ya rasulallah ila gairiki zuwa waninki wato ma'ana ya ce a'a wallahi ba zan yi haka ba to shi ma wannan hadisi kamar yan uwansa na ji na manta waccan takarda guda biyu ce ga nambar na manta ta biyun shi ma dai hadisi ne wanda bai inganta ba da haka insha Allahu rana ita yau e ko kuma rana asabar in mun zo sai mu dora dan haka dai kusan duk hadisan da suka shafi irin wayannan matsaloli wanda malamai suke ta yada su a cikin wato ma'ana gidajen rediyo da wuraren karatuttukansu ba ɗaya da ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullah to dan wa ake cewa sha'aban din ya nuna kenan ba shi da wata falala ko ko a'a duk wani abu da ya shafi ibada keɓance shi da ibada shi wato nisfu shabana din da wani abu na salloli da azumin muka wannan bai tabbata daga annabi ba da kuma wasu falaloli da ake faɗa amma abinda malaman suna suke cewa daga cikin sabani da malaman tafsiri suka yi suna nuna cewa shi nisfu sha'aban daren akan kansa yana da wata falala yana da daraja cewa musamman ma ana gani a wannan dare ne Allah yake yin budget na duk abin da zai faru a shekara amma kuma tare da haka ba a bautar da mu da yin azumin nisfin sha'bana ba ba a bautar da mu da yin sallah na wannan lokaci ba amma shi daren a kan kansa yana da falala dan akwai abubuwan da suke da daraja amma ba a dora wa bayi yin wasu abubuwa ba to wannan shine a dunkule abin da zan iya faɗa wallahu alam sai dai malaman suna sun yi rubuce-rubuce akan gargadin mutane akan raya irin wayannan darare da ibada azumi ko sallah da sauransu kar mu manta dai manzan Allah yana yi yawaita azumi a wannan wata ya ishe mu falala daga abin da muka samu daga annabinmu sallallahu alaihi wasallam amma keɓance nisfu sha'aban da wani abu da wannan shine bai tabbata ba asali ma ga wanda baya azumin nafila idan sha'ban ya raba manzan Allah ya hana shi yin azumi idan ta safan sha'abanu fala ta sumu wani ana magana ga wanda kurin yake zaune bai saba wa kansa azumin nafila ba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 sha biyar ko sha shida ga watan sha'aban wata na takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da a dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da sha bakwai ga watan takwas miladiya 2008 mu haɗu domin ci gaba da wannan darasi namu na littafin sharhu kashfi shubuhat wanda sharhi ne na al'allama a sheik muhammad ibn salih ibn isaimin wanda littafin kashfi shubuhati littafi ne na al'imam al-mujaddid sheikul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi alai za mu tashi inda malai yake cewa wa'arafta. muhammad ibn abdulwahab ya ce kasani ya sa nan ba ya sauka ƙasa ƙauluhu wa arafta ma'atufun ala ta al'ula wannan adafi ne na yayin da ka tabbatar wato ma'ana na farko anna iqrarahum bi tauhidir rububiyya furucin mushrikan makka dangane da abin da ya shafi tauhidi na rububiyya lam yudkhilhum fil islam wannan bai sa sun shiga addinin musulunci ba wa anna qasdahumul mala'ika wal anbiya wato nufinsu da mala'iku da annabawa wal ni dai na al auliya yace ya sa wudin wal ko al auliya yawa ai haka ya kamata malai no barin man nan wal wato da kuma waliyai suna nufinsu. su wa qasduhumul mala'ikata wal anbiya wal auliya yuriduna shafa'atahum wai suna nufin mala'iku su cece su annabawa su cece su waliyai su cece su wattaƙarruba ilallah da kuma nufin su wai yin hakan kusantar da kansu ne zuwa ga Allah bi zalika da hakan huwallazi a halla dima wato ma'ana a halla ko uhilla هو a أحل دماءهم دماؤهم وأموالهم ya halatta wato jinanansu da dukiyoyinsu tare da sun yarda da tauhidin rububiya amma wancan kudiri da suke da shi shi ya halatta jinanansu da dukiyoyinsu a rafta hina izin kenan za ka sani التوحيد الذي دعت إليه الرسل توحيدي وان من ذني سك كرا مبيان سعكي وأبى عن الإقرار به المشركون مشركي كما سك إيداس يدد وان توحيد واتشين توحيد الألوهية يا سانبا يا سوك كسا ko da yake can mun ba mu karasa sauran ba ko وعرفت معطوف على تحققت الأولى وقوله عرفت جواب وتعمسني فإذا تحققت وما عطف عليها شيني جوابنا إذا شرطية وتمانا إذا حققت وانا شيني فعل الشرط وما عطف عليها da kuma duk abin alaiha da duk abin da aka yi adafi a kai wato shine jawabi na sharadi قرر المؤلف رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل Muhammad ibn Abdulwahab ya tabbatar tauhidi wanda manzanni suka zo da shi minallahi daga wurin Allah huwa tauhidul uluhiyya shine tauhidi na kadaita Allah shi shi kadai da ibada li'anna ha'ula'il mushrikina domin waɗannan mushrikai na makka الذي بؤث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda aka aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kanu bi tauhidin rububiya sun kasance suna masu yarda da furicin tauhidin rububiya wa ma'a hadha istabaha an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dima'ahum wa amwalahum amma tare da hakan manzon Allah ya halatta jinanansu da dukiyoyinsu da ce ku da wasunsu mimma ya abudunahum daga abin da suke bautatawa koma bayan Allah min al'au